Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC a kan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad fm dalol fm niya da kuma tashar mu ta voa africa a kan mita 200.5 zangon fm a birnin yemen Za a iya kuma kama ma Alfa rediyo da ke Kumasi a kasar Ghana. Za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a voa voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare. Yau Alhamis 17 ga watan Janairu shekarar 2019. Zahra Amin fage ce tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar wani sabon cece ku ce ya kunno kai a fagen siyasar kasar dangane da jadawalin zaben da za a yi a baɗi. Harkan na na na sini bai shahe mu ba. tunda babu fondation kundin zabe ba cikin sulhu ne an yi shi ba yau sai da ya hudda wannan takarda seni na pns tarayya ne ba seni na an niger ne ga adai a najeriya kuwa shugaba muhammadu buhari ne ya yi kira ga 'yan najeriya da suke da hujja da su fallasa gwamnonin jihohi da sauran masu rike da mukaman gwamnati waɗanda suke cin hanci da rashawa Akan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin ya kuke kallon wannan kira na shugaba Buhari? Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Kada a manta sai an saka alamar ƙari wato plus sai a jero lambar. Bayan nan muna tafe da labaran wasanni daga Najeriya. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum. Rudy Giuliani, ɗaya daga cikin lauyoyin shugaban Amurka Donald Trump, ya aminta cewa lalle wasu 'yan kwamitin zaben Trump sun haɗa baki da Rasha don taimaka masa ya lashe zaben shekarar 2016, amma ya ce ba shi Trump ɗin bane ya haɗa baki da Rasha. A jiya laraba ne Giuliani wani tsohon magajin garin birnin New York ya faɗi wa tashar talabijin ta CNN cewa ban taba cewa babu wani haɗin kai tsakanin kwamitin zaben Trump ba ko kuma tsakanin mutanen da ke cikin kwamitin da Russia ba. abinda na ce shine ba wani haɗin kai na kai tsaye tsakanin shi Trump da Russia ɗin. Giuliani ya ce babu wata hujja da ke nuna cewa shugaban Amurka ya aikata wannan laifi a cikin wannan al'amar mai alaka da Rasha don a yi wani kutse a zaben wani ɗan harin ƙunar bakin wake ya cusa kansa cikin taron mutane a garin manbij na arewa maso gabashin ƙasar syria inda ya tada bama-bamai da ke jikinsa ya hallaka kansa tare da wasu amurkawa su hudu abinda ya janyo ayar tambaya game da abin da zai faru in har dakarun amurka suka janye jiki ga baki ɗaya tuni dai kungiyar ta'addanci ta isis ta dauki nauyin alhakin harin da aka kai a ranar laraba inda ta ce wanda ya kai harin bom ɗin daya daga cikin mayakanta ne da ke can a kasar syria da ya sha auna da dakarun amurka da masu haɗin gwiwa da ita shugabar majalisar wakilai ta amurka nancy pelosi ta ba da shawara wa shugaba trump da ya dakatar da jawabinsa na halin da ƙasa ke ciki ko kuma ya aika jawabin a rubuce ga majalisar muddin ba an sami hanyar warware rikicin da ya janyo rufe ma'aikatan kafin ƙarshen satin nan Felisu ta ce akwai matakan tsaro da ake bukatar a ɗauka yayin da gabatar da wannan muhimmin jawabin na halin da ƙasa ke ciki da ya kamata a gabatar a ranar 29 ga watan nan na Janairu. a wata wasiƙa da ta rubuta wa trump ta yi masa tuni cewa rufe wasu ma'aikatan gwamnati da aka yi ya shafi jami'an leƙen asiri da ke kare shugaban ƙasa da iyalinsa tare da ma'aikatan tsaron cikin gida amma sakataren ma'aikatar tsaron cikin gida kirsten nelson ta ce ma'aikatan tana shirye don ɗaukar matakan tabbatar da ganin an gabatar da wannan jawabi na shugaban ƙasa lami lafiya. labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga nan washington dc Firmin Ministan Birtaniya Theresa May ta tsira daga kuri'ar da ake jefa a kan amincewa da gwamnatinta kwana ɗaya bayan da 'yan majalisar dokokin Birtaniya ɗin suka jefa kuri'ar na nuna rashin amincewarsu da yarjejeniyar da ta shirya na fitar da ƙasarta daga ƙungiyar ƙasashen turai ta EU. tsallake rijiyar da ta yi a jiya zai ba mai damar ta sake mayar da hankali akan samun wata sabuwar yarjejeniya ta brexit ta hanyar majalisar an ba ta dama daga yanzu har zuwa litinin don gabatar da wani sabon shiri ga 'yan majalisar kan matakin da za ta ɗauka sai dai har yanzu ba a tabbatar da kudurin da za ta gabatar ba mai dai ta samu ceton gwamnatinta ne bayan da wakilai 300 15 suka jefa kuri'ar amincewa da ita yayin da wakilai 306 suka ki amincewa da ita a kuri'ar da aka jefa jiya laraba. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To za mu fara ne daga jamhuriyar Nijar, inda wani sabon cece kuce ya kunno kai tsakanin bangarorin siyasar ƙasar, bayan da wasu bayanai da aka wallafa a shafukan sada zumunta suka bayyana. Suka bayyana alamun aiwatar da gyaran fuska da jadawalin zaɓukan da hukumar Seni ta bayyana a taron manema labarai da ta kira a watan Nuwamba shekarar 2018. wakilin murya amurka a yamai sulamumin barma ya aika mana da rahoton tsarin jadawalin da hukumar zaɓe ta seni ta bayar a taron manema labaran da ta kira a watan nuwambar 2018 ya yi nuni da cewa a ranar 12 ga watan mayun 2020 ne za a gudanar da zaben ƙananan hukumomi yayin da za a yi zagayen farko na zaben shugaban kasa haɗe da na 'yan majalisa a ranar 27 ga watan disambar 2020 sannan a kaɗa ƙuri'ar zagaye na biyu na zaben shugaban kasa a ranar 21 ga watan fabrairun 2021 to sai dai wasu bayanan da ke yawo a shafukan sada zumunta na nunin an samu canjin kalanda saboda haka zaben kananan hukumomi zai gudana a ranar 12 ga watan janairun 2020 sannan zaben shugaban kasa zagaye na farko a ranar 27 ga watan disambar 2020 yayin da na 'yan majalisa zai gudana a ranar 16 ga watan janairun 2021 lamarin da tuni ya fara shan suka daga 'yan adawa ɗan majalisar dokokin ƙasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar model lumana honorable sumana sanda na cewa akwai lauje cikin naɗi harkan nan na chronogram na sini e bai shahe mu ba tun da babu foundation kundin zabe ba cikin sulhu ne an yi shi ba yau seni da ya hudda wannan takarda seni na PNS tarayya ne ba sini e na 'yan niger ne gabaɗai election presidential sun ce premier tour sun sa lokaci amma sai daga baya ne wai ana yi election kin 'yan majalisa alhali ko a nan abin da mun saba kamar election ana yi premier two da 'yan majalisa tare ne ana yi su. 'Yan jaridar cikin gida da na kafafen kasa da kasa mun shafa sama da awa a ofishin hukumar zaɓe domin jin matsayinta akan wannan batu sai dai aka sanar da mu cewa mu jira shugaban hukumar zai kira taron manema labarai a ranar 22 ga watan nan na janairu yayin da sakatare mai kula da harkokin zaɓe a jam'iyyar pendes mai mulki bubakar sabo da na tuntuɓa ke cewa vraiment babu wata matsala kama wajen ba da labari ne wani wuri mu Nijar aka da retar kuma ka san rezo sosiyo ne ga ka haka nan wajen CNDP da mun kai mun ka kira president kin seni na haɗa mai nice in an yi lacci dole sai sun kara dibin chronogram kinan nasu election local surtout sai an daga ta da wata biyu ko ta uku na retar yan adawa da ke kallon hukumar ta seni a matsayin haramtacciya sun lashi takobin murkushe dukkan wani yunkurin murda harkokin zaɓe in ji su ba wai mu za mu zamna mu kya mu ba ma ciki ba ruwan mu a'a ba mu yarda ne mu an adawa a yi zaɓe a ƙasar niger in ba bisa kan ka'ida ne in ba bisa kan gaskiya ne in suna dibin sai ni ce ga yin wani abu kenan suna iya su aika mutum ukun su zan ko ne ana yi tare da su. Wannan kace na ce akan maganar zaɓe na kwaruwa ne a wani lokacin da hukumar Seni ta shayo gangarar ayyukan rajistar sunayen mutanen da ke buƙatar takardar haihuwa da makamantanta a matsayin wani matakin share fagen haɗa kundin rajista irin na zamani wato fishiyar biometric yayin da wasu 'yan nishar ke ganin zai wuya a kammala wannan aiki kafin ranar soma zaɓe. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. a gaida Sulamomin Barma. To yanzu kuma sai Najeriya inda shugaban kasar Muhammadu Buhari ya yi kira ga 'yan kasar da su fallasa duk wani jami'in gwamnatinsa da suke da hujjar ya aikata laifin cin hanci da rashawa. Buhari ya yi wannan kira ne yayin da yake amsa tambayoyi a wani taro da gidauniyar MacArthur ta shirya tare da haɗin gwiwar gidan talabijin na NTA da kuma kamfanin yada labarai na Daria Media. wanda aka yi a jiya laraba a abuja dangane da haka na tuntuɓi abokiyar aikinmu madina dauda wacce na tambaya yadda 'yan najeriya ke kallon wannan kira na shugaba buhari amma ta fara ne da mun bayani kamar haka wannan abu ne da za a iya maraba da shi domin zai taimaka wa irin mu irin mu yan jaridu wajen yin ayyukanmu wani abu zai kara wa yunkurin armashi shine gwamnati ta tabbatar da ba wa kowane ɗan ƙasa dama na samun dukkan bayanai da za a samu a kan jami'an gwamnati kamar su gwamnonin da kuma wasu jami'ai manya ma'aikatan gwamnati akai akai kuma domin yin haka zai taimaka wajen samun nasarar yunkurin bayyana waɗanda ke cin hanci da rashawa ɗin domin a samu a magance shi idan kin tuna cikin ranar 28 ga watan biyar na shekara 2011 ne tsohon shugaban ƙasa goodluck jonathan ya rattaba hannu akan wata doka da ake cewa a turance freedom of information bill wannan doka wato ma'ananta a hausa doka ce da za ta bayi wa kowane ɗan ƙasa dama na samun dukkan bayanai da ike so daga wurin gwamnati a duk lokacin da ike so ba tare da wani makawa ba ba tare da kuma ya samu wani jinkiri na samun abin da ike so a lokacin da ike so ba wannan doka ta riga ta zama doka tun shekara dubu biyu da goma sha ɗaya sun ga kenan yau shekara takwas ake da wannan dokar. To kina ganin wannan kira zai yi tasiri? Zai tasiri don gwamnati ta saki bayanai da kowa zai nema ya tabbatar da gaskiya yau alal misali idan mutum yana jiha inda ake da gwamna wanda ya bambanta da irin na abuja da ake da minista kuma yake son ya san nawa ne kuɗin da gwamnan nan ke karɓa a duk wata dole ne sai ya nemi bayanan nan daga ma'aikatu da hukumomin gwamnati so tarin yawa za a samu mai neman irin waɗannan bayanai yana samun tarjiya wajen samun bayanan saboda yawancin waɗanda abin ya shafa su ma'aikata ne a waɗannan ma'aikatu da kuma hukumomin na gwamnati saboda haka domin sun san za a bincike su za su yi ƙoƙari su su hana samun waɗannan bayanan a lokacin da ya kamata a same su. To kamar me 'yan Najeriya ke cewa dangame da wannan kira da shugaba Buhari ya yi? 'Yan Najeriya sun yi maraba da wannan kira da ya yi domin inda ki manta ba akwai irin wannan bayanin da ke ƙasa yanzu da ake jira gaskiya ta bayyana ma in ki lura kuma waɗanda abin ya shafa sai su maza su garzaya kotu su je su hana a bincike su saboda haka 'yan najeriya suna so su ji ƙarashin irin waɗannan tuhume-tuhumen yaya aka yi yaya labarin ya ƙare shin shi wanda ake tuhuma an kama shi da laifin nan ko ba a kama shi da laifin nan ba 'yan najeriya za su so ji irin wannan to madalla wakiliyar murya amurka madina dauda kenan a tattaunawar da muka yi da ita To kuma kan wannan kira na shugaba Buhari za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana ra'ayinku, amma kafin nan bari mu shakata da wannan waka. Mu mai gina so lonely. kwaɓe mai gina ramin mugunta. Ko gargaɗe mai gina ramin mugunta. Kai ‘yan uwa mu sa alheri zuciyar mu taima na daɗi amma fa mu bar gina ramin mugunta. Ko gargaɗe mai gina ramin mugunta. Gama shi mai gina ramin mugunta ya taɓe nan sararin nan ko ake ya marama ya taɓe muddin yana gina ramin mugunta. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To Dalla yanzu kiranmu na farko ya fito daga jihar Kaduna. Da wa muke magana? Wa alaikun salam. Sunana Yakubu Dot, sabon wasu na kiran ku daga nan garin Kamuru Ikulu. To muna jin ka menene ra'ayinka? Kan local government Kaduna State Nigeria. ra'ayi na abinda nake so rinka ji a wannan gwamnatin ba a magana ya da cin hanci da rashin da mu a Yawa baba ba hari kokarin kawai mu samu harkan kaya. Ina na ganin kawai abinda da zai kama shi farin jini a mulkin shi. Ni nawa kenan. To godiya muke. a Karshen na muku fata da yi mu kwana lafiya. to godiya muke malam yakubu yanzu sai kiranmu na gaba daga jihar kogi to kamar to daga wa muke magana daga jihar niger na kogi ibrahim mai wankin hula a jihar niger to muna jin kamalan ibrahim me ra'ayinka to gaskiya ni da ra'ayina game da ainihin wannan kudi na general buhari dama ba mu da wani kalubale a najeriya kamar wanda yi mana kwangaren cin hanci nan da rashawa don saboda ba abin da ya kashe mana kasar nan kamar wannan bangaren cin hanci da rashawa nan idan allah ya kunci a kawo karshen shi to in allah da kasar mu za ta gyaru ya ra'ayi na kenan to ibrahim godiya muke yanzu sai daga jihar jigawa eh. dawa muke magana eh, kira magana da lamara babaldu lamara jurai babaldu to menene ra'ayinka lamara ra'ayina ina ra'ayi allah ubangiji ya taimaki baba buhari najeriya allah ya bashi jagorancin najeriya muna so ka gaya mana ra'ayinka ne dangane da kiran da shugaba buhari ya yi a kan 'yan najeriya da suke da hujja su fallasa duk wani wanda yake da rike da mukamin gwamnati wanda ake zarginsa da cin hanci da rashawa eh, to wannan ai jagoranci na gari ne ya janyo haka domin in ba da jagora ne na gari ba da ba zai yi wannan kira da a tallata mutumin da yake gwamnati yake karkashinsa ba amma da yake mutumi ne na kirki jagora na gari shine ya ba da umarnin haka domin haka shi yasa muke nema Allah ya taimake shi Allah ya shi sa'a Allah ya ɗaukaka shi ubangiji Allah ya kiyaye shi daga sharrin da yake ciki na makiya ubangiji Allah ya kare shi to godiya muke yanzu sai kiranmu na gaba daga taraba da wa muke magana wa alaikas salam kuna magana da abubakar wanda aka sani da abubakar gwanjo dan maiduguri wanda yake mazauni taraba wanda yake kamun kishi a nan garin taraba to magana nan na yake na farko dai ina gaishe da kowa ma'aikatan biyoyi allah ya muku albarka a wannan shirin da kuke kuna kayatar da mu gaskiya to godiya muke yi me ra'ayinka sannan kuma ra'ayina shine gaskiya baba buhari wannan abin da allah ya masa albarka allah ya kara masa kwana mai tsayi mai albarka kuma wannan abin da ya fi insha Allah shi ne mafi mafita a abin da yake ina in Allah da kuma Allah ya bashi goyon baya muna shi goyon baya kuma ɗari bisa ɗari in Allah da kuma wannan ita ce mafita abin da zai kama da cigaba wannan mulkin nasa insha Allah Allah kuma taimaka na gode ni na ku Abubakar Banjo to mun gode yanzu sai kiranmu na gaba daga Ibadan Wato ra'ayina shine Alhaji Muhammadu Rabi Usman wake. To Alhaji Muhammadu muna jin ka me ra'ayinka? Ra'ayina akan shugaba Muhammadu Buhari Ubangiji Allah ya sa ya ci nasara kan zaben nan da muke ba. In Allah ya so yadda. Um, saboda duk ba garin da suke goni ɓaɓatun sa na me da min Ubangiji Allah ya kare. Alhaji Muhammadu ai jadawalin namu shine menene ra'ayinka game da kira da shugaba Buhari yayi akan 'yan Najeriya? da su fallasa wasu wanda suke da rike da mukamin gwamnatoci wanda suke cin hanci na farko da na masa fatan alkhairi allah ubangiji ya tashi riko kuma ubangiji allah ya bashi ikon fallasa waɗanda suke mana almundana da dukiyar ƙasar mu to ubangiji Allah Ubangiji muke roƙo Allah duk wanda baya ƙaunarsa sama Allah ya sa ya dawo ya ƙaunace shi. To godiya muke yi yanzu sai mu na gaba. To uh, Hajiya Maryam Dauda barka da wannan dare. Yawwa barka dai da wa muke magana. Sunana Abdullahi Musa Sogidi kuma a yanzu haka na kira ku ina nan babalana na Abba Plaza kasuwan Barcin Kaduna Najeriya. To menene ra'ayinka? Game da wannan bayani na shugaban kasa Muhammadu Buhari, wannan abu ne mai matukar mahimmanci kuma ni na goyi bayan shi ɗari bisa ɗari. Dan bai kamata a ce a matsayin shi na mai gaskiya kuma wanda duniya tana mai kyakkyawan zato a ce a ya bar wasu waɗanda suke da bunu a jika suna bibiyan shi bayan an san cewa su mutane ne wanda rashawa da cin hanci ya kewaye su. da ya kamata a yi amfani da wannan kalamai nasa ya zamanto cewa an bincika an ga su wane ne da su wane ne suke da cin hanci a kansu sannan a kama su a hukunta su duniya ta gansu ina ganin hakan zai kawo saukin cin hanci da shawa a kasar mu Najeriya na gode ni ne Abdullahi Musa Sojidi daga nan baban na Abba Plaza kasuwan Barci Kaduna Najeriya ku tashi lafiya to Abdullahi godiya miki yanzu sai daga jihar Jigawa da wa miki magana kuna magana da baba musa jahun to menene ra'ayinka a nan shi ne akwai bukatar shi shugaban kasa mai ceton iko ya yi kokari ya ba da ainihin tunda shi su suka san irin adadin kudaden da suke bi kowace ma'aikata da kowane shugabanni to ya kamata ake bibiya ake tabbatar da cewa abubuwan da aka bewa jama'a don a amfani da kudaden nan zuwa ga jama'a to ya tabbatar cewa an gabatar da wannan al'amari akan wannan kudiri da ya faɗa. To mun gode Baba Musa Jahun yanzu sai daga jihar Kaduna. Assalamu alaikum. Wa alaikas salam. Kuna magana da Sa'idu Ibrahim na retired police daga sanga local government kaduna state to menene ra'ayinka to ra'ayina gaskiya ubangijin allah ya kara ma buhari tsawon kwana da karfi da lafiya ya kuma taimaka mishi karfin gwiwa wajen kama azzalumai nan masu sati kudin kasar nan wanda suka boye a inuwan shi allah ya tone mana asirinsu allah ya tona asirinsu to ra'ayina kenan na gode maku biya Allah ya kara muku kuma yan jaridu karfin gwiwa Allah ya tsare ku kuma daga sharrin wannan azaluman da suka haka muku hari to godiya muke yi a nan a nan muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku muna kuma godiya kwarai da gaske ana tare ne da nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogonmu na ci a karfe uku na yamma da minti hamsin da hudu Yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. an bindige dan jaridan nan dan kasar ghana da ya shigar burtu ya bankaɗo badakalar cin hanci da rashawa a sha'anin kwallon kafar nayar afirka ahmad hussein har lahira hussein ya yi shigar burtu ya bayyana rahoton karbar kudade lamarin da ya yi sanadiyar dakatar da tsohon shugaban hukumar kwallon kasar ghana daga sha'anin kwallon kafa iyaransa wasu da ba a iya gano ko suwaye ba akan babura su ne suka harbe dan jaridan har sau uku da yammacin jiya laraba a birnin accra sa'ad da yake tuki ka hanyar sa ta komawa gida rahotanni sun ce dan dauki gawar zuwa wata asibitin 'yan sanda kuma ana sa ran za a yi jana'izar sa ba da dadewa ba a turai kuma kungiyar kwallon kafar juventus ta kasar italiya ta lashe kofin gasar super cup ta kasar bayan da ta doke ac milan da ci daya da nema a wasan lashe gasar da aka buga a birnin jidda ta kasar saudi arabia cristiano ronaldo shine ya zura kwallon da ta baiwa kungiyar nasara a rabin lokaci na biyu na wasan wanda ya bada adadin kwallaye goma sha shida da ya zura wa juventus din da ke rike da gasar serie a kakar wasanni ta bana a ingila kuma an baiwa kungiyar tottenham damar kara yawan 'yan kallo a wasanta na cikin gida da take bugawa a filin wasa na wembley majalisar brent da ke ikon filin wasan ta amincewa kungiyar shigar mutane 62,000 a wasanni biyar na cikin gida ta kuma amince da a cika dukkan adadin filin na mutane 90,000 a wasannin zakarun turai na kungiyar kungiyar ta tottenham ta ba da sanarwa a farkon watan nan na janairu cewa aikin ginin sabon filin wasanta ba zai kammala ba har ya zuwa watan maris ita ko kungiyar chelsea alkawali ta yi na baiwa tsohon mai tsaron gidanta peter cech aiki idan ya yi murabus daga taka leda a ranar talatar da ta gabata ne dan wasan na kungiyar arsenal a halin yanzu ya bayyana aniyarsa ta yi murabus daga kwallon kafa ya kwashe tsawon shekaru goma sha ɗaya a ƙungiyar chelsea inda ya sami lashe kofuna har goma sha uku ciki ko har da na zakarun turai ɗaya da na gasar premier hudu kafin ya koma arsenal a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar idan muka leƙa kasuwar cefanen 'yan wasa a watan nan na janairu chelsea na kan ganiyar kammala sayan ɗan ƙasar argentina gonzalo higuain daga ƙungiyar juventus ta yadda zai soma buga mata wasa a karawar da za ta yi da ƙungiyar arsenal a ranar asabar mai zuwa murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takaice. juliani Giuliani, ɗaya daga cikin lauyoyin shugaban Amurka Donald Trump, ya aminta cewa lallai wasu 'yan kwamitin zaben Trump sun haɗa baki da Rasha don taimaka masa ya lashe zaben shekarar 2016, amma ya ce ba shi Trump ɗin ne ya haɗa baki da Rasha ba. wani ɗan harin ƙunar bakin wake ya cusa kansa cikin taron mutane a garin manbij na arewa maso gabashin ƙasar syria inda ya tada bama-baman da ke jikinsa ya hallaka kansa tare da wasu amurkawa su hudu abinda ya janyo ayar tambayan game da abin da zai faru in har dakarun amurka suka janye jiki ga baki ɗaya tuni dai kungiyar ta'addancin ta isis ta ɗauki nauyin alhakin harin da aka kai a ranar laraba inda ta ce wannan ya kai harin bom ɗin ɗaya daga cikin mayakanta da ke a can ƙasar siriya ne da ya sha auna dakarun amurka da masu haɗin gwiwa da ita shugabar majalisar wakilai ta amurka nancy pelosi ta ba da shawara wa shugaba trump da ya dakatar da jawabinsa na halin da ƙasa ke ciki ko kuma ya aika jawabin a rubuce ga majalisar muddin ba an sami hanyar warware rikicin da ya janyo rufe ma'aikatan kafin ƙarshen satin nan ba Firaministan Birtaniya Theresa May ta tsira daga kuri'ar da ake da aka jefa akan amincewa da gwamnatinta kwana ɗaya bayan da 'yan majalisar dokokin birtaniya ɗin suka jefa kuri'ar nuna rashin amincewarsu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben allah ya kai mu za ku je abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe 5 na safe kenan agogon ghana yanzu a madadin hadiza kyari da ta taya ni gabatar da shirin da julie gresham da ta hada shirin ta kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau sidrak zahra aminu fage ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu wuni lafiya.